ناصية كاذبة خاطئة ما abocin wannan makwarkwada mai ƙarya ne a cikin maganganunsa kuma mai saɓo ne a cikin ayyukansa